ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار حقيقه ya Ubangijinmu, duk wanda ka shigar wuta daga cikin halittarka, to ka wulaƙanta shi, ka tozarta shi. Azalumai ba su da mataimaka ranar alkiyama da za su kare su daga azabar Allah da ukubarsa.